Biyanu da daɗiyar sallah ce mai dogon tarihi a Gadas wadda ke nufin wadda zarumta ta mazaje saboda a wancan lokacin sai gwanayen iya yaƙi ke iya zama jagorori ko iya shugabancin ƙabilu ko masarauta wani bangare na tarifin dai na nufin gwada isa ta hawa na kayan gargajiya da al'ada. Malam Ibrahim Kaftan masani ne kai sha'anin al'amuran Biyanu. Abzin da ba zaune ake lahiya ba. ko tashi hankali taushi da taushi to shine kan ga mutum biyar kaga mayaki ne saboda gobe sarkin abu na ce a fito ba ya kiran kowa tambura za kira ya ce mishi a fito samari ba mai ji ba mai gani ko babu babba ba yaro wai kenan suna nan wurin su kullun ana jijinan su duk shekara akwai su gabas da yamma duk suna nan. Ga al'ada dai dole ne mazajen biyanu su su yi kwanan daji inda ga can ne suke yin hawa na kasaita da isa don zagaye a wurare daban-daban masu tarihi. Mun taso daga Alexis za mu wuce mu je fada mai martaba sarki Abzan. in muka je fada mai martaba sarki abzu muka buga daga nan wurin kuma ɗaukar da muke mai mu mai ɗaukar biyar gari haka nan muke yin shi har Allah gwada mana al'asar karfe fudu akwai inda muke ya da biyanu dan ne mu zuwa mu je mu ya da biyanu karfe fudu mu ji tambura sai mu yi addu'a Allah ya maimaita mana saboda irin daraja da hukumomi suka bai wa sallar ta biyanu yanzu haka dai sun yi kira ga al'umma da su ba fifiko ga al'adunsu saboda a cewar su al'ummar da ba ta da al'ada tamkar wata duniya ce da ba ta da ruhi mala attahir adam magatakarda a fadar jihar agadas al'ada mai karhi yaduwa take ba bace take wallahi biyanu kuna gani me kuke yi da sunan ku na hukuma don wannan sallah ta bunƙasa ku duk abin da ya shafi ya ke ce mishi tarbiyya ta Nigeria duk gaba daya ko ta jiha agar baki daya an ce abzin an ce ayir an ce ayir an ce agadas sako guda ne Allah ya taimake mu mu yada al'adunmu kuma ubangiji Allah ya taimake mu mu zaman lahiya shine sako irin ruwan mutane ne da kowace kara a Nijar ke halartar sallar ta biyanu waɗanda ke shawar gani irin abubuwan al'ada da yankin na Ari ya kumsa ya alhamdulillah mun gode ma Allah tunda ranar murna ce gare mu ranar sallar garmu ce muna fatan Allah gwada mana baɗin da rai lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mun yi murna da Allah ya gwada mana wannan rana duka musulmi Allah Allah gwada mana karewar shi duka sallar dai ta wuce iyaka inda yanzu haka wasu 'yan kasashe makwabtan Nijar ke zauwa don halartar sallar ta biyanu kamar wannan dan Najeriya da shafe sama da shekaru goma kowace shekara sai ya zo yake bayyanawa wato yanda gargajiya take da yanda mutanen agada suka rike gargajiyarsu da gaske wanda cikin al'umma ta Afirka ba duka ne ko ina za ka je ka ga gargajiya irin wannan tsagwaranta tantagariyar gargajiya wannan ganin yadda sallar ta biyanu ke ci gaba da ɗaukar hankulan al'umma daga ko ina a faɗin duniya yanzu haka dai masu shawar sallar ta biyanu na kira da saka ta a jerin al'adu masu tarihi na kungiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da al'adu da ilimi wato da unesco radio france international umaru sani daga agadas a jamhuriyar niger